أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده لا حكم قبل بإسة الرسول بل بعدها بمقتل الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما أخل الشرء خللناه وما نهينا عنه حرمناه وحيث لم نجد لي وحيث لم نجد دليله لي شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستذهبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التهليل إلا ما ورد تهريمها في شرعنا فلا ترد وقيل إن الأصل فيهما وقيل إن الحصل فيما ينتفى جوازه وما يضر يمتنى وحد للتذهاب أه وحد للتذهاب أهز المجتهد بالأثم عن دليل حكم قد باب ترتيب الأدلة وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن على مفيد الظن أي في الحكم إلا مع الخصوص والأموم فليؤتي بالتحسيس للتقديم والندك قدم wannu dhugu qaddim anki yaasi hinna wannu dhugu qaddim anki yaasi hinta fi wa qaddamu jaliyahu alal hafi wa in yakun finnu dhuki min kitabi aw sunnatin tagayiri litishabi wannu dhugu hujjatun idan wannu dhugu hujjatun idan wa illa lakin bilitishabi mustadillah وكن بالالتزهاد مستدلا الحمد لله على الإتمام ثم صلاته على إمامي الأنبياء كلهم والمرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تلاهم على الإحسان ما قام دينه على الأديان to bai sa komi ba <laughs> me kun ka ce a hisai a hisai ko to to shikenan <clears throat> ah, Allah hukumu qabla Allah hukum ba hukunci qabla bi tattara rasul gabanin aikun manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin aikun manzo sallallahu alaihi wasallama babu hukunci balbari ha bayan da aikun manzo sallallahu alaihi wasallama bi muqtalad dalili domin abinda hujja ta kudi wata muqtalar dalili shi na gudun gabanin aiku manzanni gabanin aiku manzanni alaihi musallatu wassalamu la hukuma babu hukunci gaba ɗaya an san la nafiya ta jinsi ba hukunci gaba ɗaya gabanin aiku manzanni sallallahu alaihi wasallam babu halatta babu haramtawa cikin komai halanna gabanin bi istisli ko komai haramna gabanin bi istisli ko lokacin sai to kaulu ba uku yace wal asalu abinda asali fil ashiya'i watan ga ababa kabla shari'a gabanin shari'a harimu ha haramcin su asali gabanin shari'a komai haramna saboda mi watan al-intisahu na cikin gairi da gairi iznihi gabanin ai kuma zanni komai haramna saboda komai na Allah na ko kuma sannan babu samu ai amfani da su sai da ainihin fama kuma wannan mallaka sunan a aiki da abin da sannan amfani da abin da ya mallaka kuma kaga gabanin ai kuma zanni a gabanin ai kuma zanni Allah alaihi musallatu wasallam komai harwane da baya halatta shigo to haka wasu maluma sun ka tafi wal asalu abinda asali fil ashiya'i ga ababa qabla shari'a gabanin shari'a tahdimu ha haramcin ta la da hukumin ban ce ma bayan hukunci ba shari'i na shari'a gabanin ai kuma zanni alaihi musallatu wasallam komai harwane da baya halatta shigo balbari ma a ahalla shar'u dukkanin abin da shari'a ta halatta na kusa mu halatta shi wa ma nahaina anhu duk abin da shari'a ta hane mu daga gare shi abin da an ka hane mu daga gare shi na kusa mu haramta kenan kaula shar'i komi haram ne da baya halalta shigo shari'a ita ce wannan ya zama halal wannan kuma haram ne an bar shi akan asali ne shi aka ce ita sabul asali ya an ka ce duk abin da shari'a ta halatta ta halatta mu aikata shi abin da ta haramta mu bar shi kenan kaga abin da ta haramta ya daidai da asali kenan shi aka ce mai sabal asali to kuma ma kina akan asali ne don su aka roce akan asali wanda kuma sa'a mu asali watan shine halal shari'a ta halatta mana wasu ababa bayan komai haramna wa haisu lam najid dalilun wa haisu lokacin da lam najid inda ba mu samu dalilin hillin hujja ta halacci ba shar'an ga shari'a ta masakana sai mai sai mai riko bi hukumin asali lokacin da kasance da musafin dalili na halatta ba alhali ko shari'a ta ba ta ko ba da risu rusu bayan aiko ta a rasuli manzo ko ko ba da risu rusu a kuma zanni ba wani abu ba mu samu halacci ne ba ba mu kuma samu haramci ne ba ana sai mu yi riko da hukumin asali da hukuncin asali a cikin haram ne sai hukuncin haram da wa'anda sun kace akan cewa kaula da su rusu gabanin aiko manzanni komi haram ne a shi kuma in mun kai riko da asali suna ko shi matsayin haram kenan mustasbina asali mustasbina muna masu riko da al'asal asali la wahu ba wani ne ba wa qala qaumun wasu malum masu son kace duk da ma ku kishi abin da muka faɗa wasu malum masu son kace qabla bi sulusi gabanin aiko manzanni komai halal ne da baya haramta shigo saboda mi Allah suna cewa watan a Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa dukkanin abin da a cikin ƙasa mun halatta shi saboda ku ko a a wallazi halaka lakum ma ta'ala jami'an wallazi halaka lakum ma ta'ala jami'an Allah shi ya halici dukkanin abin da a cikin doron ƙasa lakum saboda ku jami'an dukkanin wallazi halaka lakum ma ta'ala jami'an Allah dukkanin abin da abin ga doron ya halicce shi da kuma saboda ku jami'a dukkani ne a shi kenan kaga komai halal ne da bai haramta shigo to bisa ga wannan na sai maluma sun ka ta akan cewa ai al-asalu ai asaluha a ta tahlilu halal illa ma warada tahrimuha illa ma sai abin nan da ya kasance tahrimuha haramcinta warda ya riga ya tuzgo fi shar'ina ga shari'a mu wala yuraddu nan kan ba za a yi raddi ne ba duk abin da kasance haramci ne ya riga ya shigo sai a bari akan haramci ba za a mai da shi cikin halarci ba a shekinan kaular istirus ne gabanin aiko manzanni komai halal ne da baya haramta shigo to wannan kuma shi a kaule wanda kusan malum masu karin jaya suwa akan wancan kaule wanga kaule ya hirin jaya cewa gabanin aiko manzanni komai halal ne da baya haramta shigo lokacin shari'a ta zo ita haramta su ababa a shekinan kaga abin da ta haramta shi ya tashi daga asali abinda kuma ta halatta ya zauna akan asali wakilu su maluma sun kace innal asala haqiqa abinda asali fi ma yuntafa ga dukkanin abinda aka amfani da shi jawazu halacci ne wasu maluma suka ce a duk abinda ake amfani da zuci gabana ai kuma zanni dukkanin abinda aka amfani da shi halanna wa ma ya dauro shi ko duk abinda ke cuta mutane shi kuma fitan an hana shi haka wasu maluma suka ce gabanin bi isa rusuli duk abin da kasance a ke amfanin ɗan adam ko ke amfanin halittu wannan halal ne duk abin da ke shuta ma halittu wannan kuma haram ne aulil isa rusuli gabanin aiko manzanni wa haddal istishabi a ta'arifi ga al istishabi me ake ce mai istishabi sai an ka ce ahadul mujtahidi riqon mujtahidi da asali da asali an dalili hukumin akan dalili na hukunci kafa da wanda an karasa idan mujtahidi bai gano dalilin hukumar ba bai gano a kan yanke hukunci ba to sai shi shirki asali kawai a ce in ya asali sai shi halatta ababa wa'anda ya kasance aka iya ganin haramcin su ko kuma ababa wa'anda ya kasance ba a san hukuncin su ba duk abin da ba a san hukunci ne ba kawai da suke rusul shi ko ya yayi bakin kokari ne bai gane hukunci ba sai shi shi ko da asali sai abin akan halalci babu tartibul adillati babu mai bayani akan tsara hujjoji wa qaddamu maluma sun gabatar suwa min al-adillati jaliyyi daga hujjoji ana gabatar da ajali watan hujja jaliya alal hati akan hujjar hujja ana gabatar da hujja wadda kasance bayanan na ɓaro-ɓaro ana ganin ta akan hujja wadda kasance hujja ce abinda an misali kamar ana gabatar da ruwaya mutawatir ko ana gabatar da alkitabu akan sunna saboda ni shi alqur'ani sabata da dalilin qada'iyyin shi kuma hadisi sabata da dalilin zanniyin to inda kasance hujjoji suka kaura inda ta ta'arul hujjoji inda ta ta'arul adillati duk lokacin da hujjoji suka kaura to ana gabatar da hujja jaliya akan hujja hadiya don haka ga ana gabatar da hadisi mutawatiri akan hadisi ahadu ana gabatar da alkitabu a akan sunna saboda alkitabu sabata bi dalilin qada'iyyin sunna sabata bi dalilin zanniyin sai fa in ya kasance mutawatir ne ko kuma sai fa in ya kasance a shi ruwaya mutawatir ko kuma hadisi mutawatiri ko kuma alkitabu ya kasance amun ne kuma gashi watan shi ne hujja mai ƙarhi amma sai kasance lafzi ya zo amun to nan in ya kasance zo amun ana keɓance shi da lafzi wanda ya kasance hasun ne kamar can Allah shi cewa ya yusikum lahu fi auladikum lizzakari min luhzul unsayni yusikumullahu fi auladikum ga ƴaƴanku ashe kenan ko musulmai ko kafin rai inda ƴaƴanku ne sai ya kasance sunna ta kebance wannan hadisi wanda wannan sunna ta kebance wannan aya wanda kasance aya ta zo umumiya yusikumullahu fi auladikum lizzakari min luhaddal unsayani wannan amun ne ya game da wanda ya kasance musulmi da yaya wanda ya kasance kafirai ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yarisul muslimu al kafira walal kafiru muslima kaga wannan sai ya hidda a shekin nan banda ƴaƴa da kasance kafin raini to nan kan ba a gabatar da hujja jaliyya akan hujja hatiya sai dai tunda hujja jaliyya ta zo amun da ai yi da hujja hafiya shine hadu <clears throat> dan an tashi qur'ani mutawatir ne a shekin nan kaga idan mutawatir ya zo amun to nan ana sasi ne da ahad wanda kake hasuni ne to shi na ce wa qaddamu maluma sun gabatar su wa min al-adillati daga hujjoji sun gabatar da aljaliyi hujja jaliya alal hafiya akan hujja rufiya bi ikbar al-amali nan da kula da aiki a shekin wajen aiki za a gabatar da mutuwa tirun akan ahadu muddin ya kasance ga mutuwa tirun ga ahadun za a gabatar da mutuwa tirun akan ahadu inda al-amali wa qaddamu minha mufidul ilmi an mufidul zanni wa qaddamu maluma sun gabatar su wa min ha daga cikin adallatu sun gabatar da watan dalili wanda ya kasance mufidul ilimi hujja mai nuna sani ala mufidul zanni akan hujja mai nuna zato a wannan hujja yufidul ilma wannan yufidul zanna irin wancan ne shi ma watan ana gabatar da mutawatiri akan ahadu saboda mutawatirun yufidul ilma ahadu yufidul zanna aiki hukumi wajen hukunci illa ma al hususi sai fa ya kasance an ka samu hususi wal umumi da umumi in an ka samu hususi da umumi wannan kam sai a gabatar ta sai kasance wal hasu muqaddamu ala al hasi wal hasu muqaddamu ala al ani don haka ce illa ma al hususi sai inda an ka samu hususi wal umumi da umumi to nan kan wal hasu yuqaddamu muqaddamu ala al ani sai a gabatar da hasu akan amu me a gaba uta sai a zai ke duk tafisi tafisi ala taqdimi ala taqdimi ban ce ma a gabatar da amun ba ba a gabatar da amun kwalyota sai a zo bittahsif da labzi wanda ka kasance hafi latqadimi ba a gabatar da labzi wanda ka kasance amun ne wannan duku wannan duku qaddim wannan duka hoye ce qaddim ha gabatar da shi an kiyasa hin daga kiyasan su haka nan kuma in ya kasance ga hujja na dikiya ga hujja kiyasi to ana gabatar da annaduku alal qiyas nan wajen tafsir abinda aka ce manzo nan ga alkitabu aw sunna ana gabatar da alqur'ani ana gabatar da sunna akan kiyasi sai an ya kasance ainihin dukudin nan ya kasance amunna shi kuma kiyasi ana samun wasu ciki ne to shi ma irin wancan na wal hasu muqaddamu alal ani take in kai haka nan shikenan sai ka cika wannan duka furuci kaddam ha gabatar da shi an kiyasa min daga kiyasan su tafi in kai hakan nan sai ka cika hujjoji ko kuma ka cika sharuɗa wa qaddamu malum ma sun gabatar da jaliyahu qiyasi jaliyi al-hafi akan qiyasi hafi haka nan kuma ana gabatar da qiyasi jaliyi akan qiyasi hafi inda ta'arudul adallati lokacin da hujjoji suka kai kabra abinda an misali nan ga muna gabatar da wato wanda ya kasance a illa ta bayanan nata watan kamar yanzu alal misali kiyasu illatin muna gabatar da kiyasu illatin akan qiyasu shabahin saboda in ka diba qiyasu illatin illati ta bayyana saboda shi ba ta ba ta tahallufi duk da an kai ana samun ta amma sabani qiyasu shabahin za a za a samu sabani cikin shi don haka ga ana gabatar da kiyasu illatin akan qiyasu shabahin kiyasu illatin shine jali qiyasu shabahin shine hafi sani وإن يكن في النرك من كتاب أو سنة تغيير للتسحابي وإن يكن وإن يكن تغيير للتسحابي وإن إذا دي تغيير canza al'istishabi asali ya kun ya kasance fi na duk watan min kitabun shine alqur'ani aw sunnatin ko kuma watan ga sunna to in ya kasance aka samu kur'ani ya canza asali ko an ka samu sunna ta canza asali to ba asali a hujja ba qur'ani shine hujja idan ya kasance qur'ani ya zo da haramcin wani abu to za a gabatar da haramcin nan akan halacci tunda an san kenan haramci ya saba ma istisabul asali istisabul asali ko min halal ne da ba haram ya shigo an gano wannan ko ashe kenan idan qur'ani ya zo da haramcin wani abu baka cewa kai ka rike asali don haka sai hakoma ga abin da qur'ani ya haramta haka nan kuma idan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta da haramcin wani abu to sai a riki wannan haramcin ne shine hujja ba za a koma a riki asali ba ta shine hujja nan ta'arudi an ka samu nan shikenan qur'ani ya sa'a ma ishabul asali don haka sai a riki alqur'ani shine hujja sai mu ishabul istihabul asali ba hujja bane anan haka nan kuma in ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana maganar ne kasance ta haramtar da wasu ababa ko ta haramtar da wani abu to wannan shi zai zama hujja akan istisabul asali wanda ya kasance halatta shi na ce wa ɗan yakon fi nadigi min kitabin house notin daga yiru listis to sannu duk hujjatu nadigi shine hujja idan lokacin nan wa illa ɗan ya kasance ko ba a samu ainihin qur'ani ya ce komai ba ga matsala suna ba ce komai ba matsala to na kasance mustaqillan mai kan hujja bil istisab da istisab ne al'adamu adamul asali rashin hukunci don asali shi aka ce ita sabon asali kuma shi ake cewa al'adamul asali in ka ji an ce al'adamul asali ana nufin tun farko babu hukunci lokacin da babu hukunci da babu hukunci kenan kaula bi bayan aiko manzanni ko min halam ne da baya haram ya shigo hmm? ah, na ana magana akan ta'arul adillati inda hujjoji suka yi kabra duk waɗancan za su shigo ciki kamar gama abin nan al-mujmal wal mubayyin wal zahiru wal muawwalu wal amu wal hasu shi haka ne ma ko eh. to nan littafin mu ya kare amma akwai tsawa ga nomi yanzu abin da ya rike akwai muna da shuruɗul mufti muna da shuruɗul mustati sannan muna da ahkamul mujtahidina ko su suka rage muna mi a gani yau eh. na'am eh. sannan kuma duk abin da an kai sai shi kasance ana iya tunatarwa ko yanzu za mu shigo cikin fiƙi in ana cikin fiqhu idan mutum bai bar karatun ga da muka yi ba ya rike shi na yawan dibi ne to kusan duk inda an kai insha Allah za a gane inda an kai eh, yanzu kawai abin da dai annan kayan mu fara karatu kila za mu yi tarihi akan istiqamul asr dan shi da amfani zai shigo cikin karatu mu insha Allah me ku gani rana ta yi ta muktasar ku tsaya mu ci gaba da wannan mu kare shi eh da ita zai shigo cikin shi katun na mahutasa zai shigo ciki eh a fara mutasa na'am eh wani wani karatun wannan to ba a fara da kai ba kuma ba ƙare da kai ba <laughs> sai ka koma ka samu wanda an ka fara da su da wanda aka kare da su sai ka isuwa ya yi eh, dan yanzu kaga kai ire-iren ka eh, an ka ce ire-iren ku za a bi kuma sai an koma farko <laughs> an gane ko da haka shi kenan ka san karatun ba zai yi gudu ba amma inda ana son karatu shi gudu to tunda an riga an yi abinda an kawo sai a tsaya bakin nan lalle iyaka kawai sai shi mutane su ta bita yi ta muzakara da munazara a yi ta muzakara a yi ta muzakara a yi ta muzakara da muzakara insha Allah duk abinda bai hita ba zai hita ko muzakara kana yin ta ko ka daga kai sai kanka duk abin da kasance ka diba an ka karanta cikin jama'a in ka zo ka tsaya kai ɗaya ka dibe shi dibi mai kyau kuna ya gane shi amma sai ka kai su da dibi ka tsaya ka tsare shi ka tsarewa ka ba da nutsuwa ka ba da lokacinka ga cewa lallai karatun da an kai sai ka gane manufa ta sai ka gane ni amma manufa shari'a ciki ina karatun ga fuskanta to in ta haka ne insha Allah za ka gane amma in ba a sa himma ba in mun yi wannan karatu su goma mun yi sauka su goma ba a gane shi dan shi karatu zai yiwa shi kai ne sai an yi shi abu na mai wuya wai duk wanda an kaso a sauƙaƙa ma shi ba za ka samu sauƙi ne ba muddin ba kai ka shiga cikin ne ka karanta sosai sosai ka wahala ka gane ba amma duk wanda an kai bayani an kai bayani an kai bayani dake dake in an ka tashi in dai ka tashi ka tsare bayanin nan da an kai ba kai ta maimaita shi kai ta maimaita shi to ko da a kwana an ka ko sai ga dai abin ya taya yate sai ka dole da an kai ka gane amma za ka shi ba ka gane ba to ka tsaya ka tsare ba ne in ka tsaya ka tsaye za ka gane insha Allah da haka ga insha Allah abinda za mu yi za mu ci gaba da muhtasar kuma duk tambayi haka inda ya kamata insha Allah za a yi kuma inda mata sai su tuna su ne sai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam